karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon tu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci a kasar chadi yanzu haka hukumomin kasar na ci gaba da tsari olivier monoji wakilin gidan rediyon faransa sanarwa daga lauyoyinsa shugaban kasar sudan ta kudu salva kiir ya yi kira da akwantar da hankula a jiya juwa yana mai cewa kasarsa ba za ta sake fadawa cikin wani sabon yaki ba a argentina kuma akalla mutane goma ne aka sanar da mutuwarsu sama da dubbai ne aka kwashe daga birnin bahia blanca biyo bayan ruwan sama masu karfin gaske. sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musuma da kasar chad inda hukumin kasar ke ci gaba da tsari olivier monoji wakilin gidan rediyon faransa rfi kenan sanarwa da sa suka tabbatar a jiya juma'a olivier monoji ya kasance a ofishin buga jaridar le na mako-mako inda shine daraktan yada labarai lokacin da 'yan sanda suka yi awon gaba da shi a lokacin kamun jami'an tsaron sun yi awon gaba da kwamfutar sa kamar yadda lauyoyi suka tabbatar ba tare da bayar da wata hujja ba ko da lai biyu bayan wannan kamu kungiyoyin 'yan jaridu na kasar da na waje sun bayyana bacin ransu tare da kira na ganin an sake shi ba tare da wani sharaɗi ba a watan agusta idan aka yi tuni shekarar ta gabata ne jami'an leƙen asiri suka kuma kama editan shafin chad info badur umar ali tare da tsare shi daga baya aka sake shi bayan wata gagarumar zanga-zanga da 'yan jarida suka gudanar a kasar a najeriya shugaban kasar bola ahmed tinubu ya naɗa farfesa a tayir muhammad jega tsohon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta inec a matsayin mai ba shugaban ƙasa shawara a bangaren da ya shafi kiwon dabbobi a najeriya bayi onanu gani mai ba shugaban kasar shawara na musamman kan yaɗa labarai ya sanar da haka tsohon minista a nijar umaru malam alma ya rasu a birnin yamai a jiya juma'a ya taɓa rike makamai ta dama a gwamnatoci daban-daban wannan tsohon shugaban jam'iyyar mnsd ya aiki a ƙarshen shugabancin muhammadu tanja muhammad isu da Muhammadu bazum ya kuma taɓa zama ɗan majalisa sau da dama ɗan takarar jam'iyyar rpp farilla a zaben shugaban ƙasa da ya gabata shine ya zo kuma na bakwai a zaben an kama margayin yana mai mukamin ministan sufuri a lokacin juyin mulki na shekarar 2023 labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi shugaban sudan ta kudu salva kiir ya kira da a kwantar da hankula a jiya juma'a yana mai cewa kasarsa ba za ta sake fada cikin yaƙi ba bayan da aka yi harbi a wani aka yi harbi akan wani jirgin sama mai saukar ungulu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya sanadin mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wasu mutane biyu a jiya juma'a ne shugaban kasar gina biso ya gabatar da ranar gudanar da zaben shugaban kasa da na majalisun dokoki da za a yi rana 23 ga watan nuwamba shekarar nan bayan da ya kira ga jam'iyyun siyasa da nufin kawo ƙarshen cece kuce da ya kunno kai a baya umar sisoko ambalo ya sanar da cewa a watan da ya gabata ne ya sanar da wannan rana ta zaɓe inda ya bayyana cewa za a gudanar zaben ranar 30 ga watan nuwamba sai dai sabon ranar da ya ɗauka ita ce ranar 23 ga watan nuwamba mako ɗaya kenan kafin ranar da ya sanar a makon da ya gabata sanarwar ta zo bayan wani taro na jam'iyyun siyasa wanda suka gudanar a birnin biso domin cimma matsaya kan ranar babban kawancen adawa pei ranka ya kaucewa wannan zama inda ya kira da cewa babu adalci kuma ba gaskiya biyu bayan alkawarin da shugaban kasar ya dau shugaban kasar kenya william ruto ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ta siyasa da tsohon abokin amayarsa. raila odinga a jiya juma'a wani yunkuri na ƙara ƙarfafa shugabancin ƙasar bayan shafe watanni ana rikici shahararriyar ɗaya daga cikin masu baiwa william ruto shawara da kuma ke taimakawa wajen tafiyar da harkar jam'iyyar ta jam'iyyar ya ta bayyana cewa lokaci ne ya yi na ganin an cimma zama da kuma magana da murya ɗaya wanda kuma biyo bayan zanga-zanga da aka fuskanta na matasa a bara inda aka kashe mutane akalla 60 a cewar kungiyoyin kara hakkin da adam wannan mace ta yi bayanin cewa ya dace a sake duba domin sake mayar da kasar kan turbar demokradiyya da kuma adalci da gaskiya zanga-zanga ta jefa gwamnatin misar ruto cikin rikici lamarin da tilasa masa haɗa ƙarfi da odinga domin kafa gwamnati mai faɗa a ce akalla mutane goma ne aka sanar da mutuwarsu kuma dubbai aka kwashe su daga birnin bahia blanca na kasar argentina a jiya juma'a sakamakon mamakon ruwan sama da ya mamaye gidaje da asibitoci wanda ya lalata hanyoyi tare da sa jami'an yankin ɗaukar mataki na yanke wutar lantarki ruwan sama da sa'o'i takwas ba tare da tsaya ba ya bar birnin mai mutane hamsin galibi a ƙarshen ruwa kuma ya tilasa hukumi kwashe mutane daga asibiti kamar yadda jose pena ya sanar a wata hira da ya da gidan talabijin na fox shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake shiga tattaunawa da iran har ila yau donald trump ya sanar da cewa ya aiki da wasiƙa zuwa gwamnatin ta tehran domin ba da shawara kan tattaunawa don hana ta kera makamai nukiliya a nata bangaren iran ta bayyana cewa har yanzu ba ta samu wasiƙar ba tawagar iran a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana haka ne a jiya juma'a a wata hira da kamfanin dillancin labaran faransa ministan harkokin waje